da yake jaddada aniyar yaƙi da mahandama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan wata ganawa da janar abdurrahman chani a fadarsa a yammacin juma'a 16 ga watan fabrairu shugaban hukumar kwaldef colonel abdulwahid jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kyaskyas ɗin da 'yan ƙasa ke jiran ganin an mai da hankali kansu na hannun masharantu sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kyaskyas a hannun kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu. pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir Waɗannan kalamai ba su yi wa ƙungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka ƙungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a ƙungiyar Saman. Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shahi ɓangaren shari'a. Kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lehin juna hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar mashara'anta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman mai shari'a nani sule abubakar sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa rabowa tsakanin mulki wanda ake ce masu separation de pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka shari'a ita kaɗai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shirya ya aikata ko bai aikata ba to cewa da shi shugaban kwalda bai yi cewa za su amso dose daga gaban shari'a su su mai da wani su to wani ba karamin katsalan nan bane cikin aikin shari'a kungiyar ta umarci 'ya'yanta su gaggauta ficewa daga hukumar ta kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye juji wanda kai kayi rantsuwa a lokacin da zaka fara aiki gaban jama'a cewa zaka kare doka to bata kamata ba a ce kuma an same ka cikin irin waɗannan abubuwa wanda za a zuwa a murɗe doka saboda haka ne muke kira gare su su abokan aikin namu wanda suke nan cikin kwaldab da su gaggauta yin marabus saboda bai dace ba a ce mutum wanda shi ne san doka kuma a kulle kullum aikin shi ne zartar da hukunci bisa doka a same shi cikin irin wannan katubara Korafin na saman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar lauyoyi ta Baro da Zaboka ta bayyana damuwa kan yadda ta ce hukumar Koldef ta hana lauyoyi gudanar da aikinsu na masu ba da kariya ga mutanen da aka kaddamar da bincike kan zargin su da almundahana. yayin da ɗaya ɓangare aka shiga takun saƙa tsakanin hukumar ta Koldef da tsohuwar hukumar yaƙi da cin hanci halsiya bayan da kwaldef ɗin ta zargi jami'anta da lalata wasu bayanan bincike zargin da tsaffin ma'aikatan hukumar ta halsiya suka yi watsi da shi sule mummuni barma muyar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.